الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بيان فهو السلام عليكم ورحمة الله farkon mu da saduwa a wannan yammacin na lahadi wanda ya dace da 18 kenan ko 18 18 ga watan biyar a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda yake da ashirin da tara da watan takwas shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka ke kitabu tauhid matashiyar magana mu babu ma ja a fi zimmatillahi wa zimmati nabiyyi ba zo nan wurin ba masail suka rage akan ko to babin da muke baya babu ma da a fi kasratil halifi babi wanda yake bayani dangane da yawan rantsuwa da dalili ko ba dalili da gaskiya ko ba gaskiya menene matsayinsa bayani ya riga ya gabata mun karanta ayar wafazu aymanakum da hadisin Abu Huraira da abin da aka karbo daga Salman yau kuma za mu tafi kan fit sahih an Imran bin Husayn, haka ne wa fit sahihi an Imran bin husayn radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم مسلما متفق عليه wannan hadisi ya zo cikin sahih bukhari ya kuma zo cikin muslim amma annabi yace ja a cikin sahihi kadai sai dai hadisin bukhari da muslim duk sun ruwaito da aka kai marmuta hukuna alaihi ne na faɗa ba cikin littafin take ba an imran ibn husayn an karɓo daga imran ibn husayn radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kale yace kale rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace khairu ummati qarni fitan al'ummata su ne wanda suke cikin karni na mafifitan al'umma ta su ne wanda suke cikin karni na waɗanda muke tsare kun juna ne da su mun yi zamani ne da su wato kenan sahabbai su suka fi kowa falala a wata riwaya ce khairun nasi karni mafiya mutane alkhairi gaba daya su ne wanda suke cikin karni na an gane ku amma da dama yakan gudana a bakunan mutane sukan ce khairul quruni karni maganan khairul quruni wannan bai tabbata daga bakin manzon Allah ba manzon Allah na magana akan falalan mutane ne ba falalan zamanin ba khairun nasi karni ko khairu ummati karni yake summal ladina yalunahum sannan wadanda ke bi masu summal ladina yalunahum sannan kuma waɗanda ke bi ma waɗannan kana imran marwayin wannan hadisi daga manzon Allah shine imran yace fala adri ba da karnihi marratayn aw thalatha ban sani ba bayan karnin sa ya faɗi karni biyu ne ko uku ma'ana ya yi shakka ko dai annabi ya faɗi karni biyu ko uku ba ma galibi abin da ruwaya ta tabbatar karni uku shine da annabi ya ambata bayan karnin sa wadanda suka ce biyu annabi na nuna da jijikon waɗannan mutane akan sauran wato sahabbai da suka yi zamani da ki sun fi falala sama da dukkan wanda ya zo bayan su su kuma tabi'ai suna doriyar falala idan an kwatanta da wanda suka zo bayan su sai kuma tabi'u tabi'in to daga nan gurin kuma sauran zaben na kuma kowa gurgurdan jin tsoron Allah su yace summa inna ba'dakum qaumun annabi yace sannan bayan ku da tuwa yake kenan da sahabbai bayan ku kun shude wal Allah da zamani ya kusa ko nesa qaumun za a samu waɗansu mutane yashhaduna wala yustashhadun za su ba da shaida tun kafin a bukaci su ba da shaida din sun shaidar ma sai da ita suke a bakin kotuna a yau akwai wanda suke sai da shaida a bakin kotuna wallahi kuwa wanda kawai da an ce nemo sai da sai ta fita waje ba ka gani sai ku yarjejeniya nan za ka ga yake zo ya da kuma ya rantsa akan abin da kake zai ce me so a da maka ka yi ko ba kai ba a nayi sai zo rantsa yake wallahi yayi a ban yi ba sai zo rantsa yake wallahi ban yi ba a biya shi da annabi hudancin zamani kila su sahabbai da suke da rai sai su mamaki ya za a ta faru to yau gashi yana faruwa cikin zamanin masu shaidar ƙarya imam za su yi ta a rubuce imam za su yi ta a baki inda mutum zai ga filinka a bayan gari ya je in ya ga filin ya yi masa ya je ya bincika a ma'aikatar kasa da ta biyu ya bai wuce ka mallaki filin idan kai ka mallaki filin a 1991 shi sai ya ta tsara masa takarda a yi backdating dinta a ce shi ya mallaka tun 1987 ko 86 kaga ya riga ku mallaka da shekara biyar kenan bayan yau tun nan muna 99 aka yi aka yi wannan takardar a sa hannu a buga stamfi yanzu dan Allah wanda ya wannan wata me zai faɗa wa Allah ran tashin kiyama me ya rage cikin musuluncinsa da yake takabar an da shi da a cikin sa ai karshen darajin da na girman Allah kenan darajin jin tsoron ka kamar ma bai gaskata kiyama za ta tsaya ba ke. to mutane nawa yau suke shaida kan ƙarya ina kuma waɗanda suke ma'aikatan goje kawai kai ƙarya a lissafa sunayen mutane kai dan kai da akawunta mai biyan kuɗi ko mai lissafin kuɗi a kawo ma'aikata na bogi ka rinka sa hannu kana fitar musu da kuɗi kana bayarwa dan kun yi rijijina kai da waɗansu shugabannin ka maha'inta kullum a rinka yin bota ta ƙarya wallahi duk sun shiga ciki yashhaduna wala yastashhaduna wa yakhununa wa la yu'tamanuna da ka samu suna ha'inci ba za a iya amincewa da su ba saboda ha'incin su ba yadda za ka iya amince da su wa yanzuruna wala yuqun za su rinka bakance tsakanin su da ubangiji ko ba za su iya cikawa ba wa yadhharu fihi musliman a kawai za ka ga wato kafin taka ta bayyana cikin su kiba ta hanyar haramu ma'ana saboda ta sakankancewarsu da abin da suka cewa ba su yi laifi ba ya kamata su rinka tunanin sun yi laifi ya hana su yake ba amma saboda na sun yarda da rayuwar duniya ita ma annubi ha sai ka samu har kiba take da harama. Allah ya tsare wa fihi an ibn mas'ud da yake fihi yana nufin me fi sahihi kenan cikin bukhari an ibn mas'ud an karbo daga abdullahi dan mas'ud annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzo Allah ce khairun nas tarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته من ذا الله يتي khairun nasu karni mafifitan mutane su ne wanda suka rayu tare da ni sahabbai na kenan sun mallaze ne yalo nahum sannan wanda suka bi bayan su tabi'ai kenan sun zai ne yalona hum sannan wanda suka bi bayan su to kaga anan babu shakka cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud ba kamar hadisin Ibrahim bin Hussein ba da yake bayan karnin sa ya ambaci bi ne ko uku ba zai iya tunawa ba amma Abdullahi dan Mas'ud shi ya hadisi man hafiza hujjatun ala man lam yahza da haka sai mu dauki wannan alqur'ani mufaddala din nan sune karni guda nawa karni guda uku sahabbai tabi'ai da komai tabi'ut tabi'ina yace summa taji'u qaumun sannan za a samu waɗansu mutane taji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu shaidar daya za ta rigayi rantsuwarsa wa yaminuhu shahadatu ko rantsuwarsa ta rigayi shaidarsa ma'ana ma saboda jin tsoron rashin jin tsoron Allah bai dawo ba kowanne ka bukace ya fara yi ko kuma dan ya gamsar da kai ma har baya tunanin me zai fara yi maka shaidar zai fara bayarwa ko rantsuwa zai kafin ya bayar da shaidar wani lokacin ya ba da shaida sannan ya rantsa yake wallahi abin da na faɗa gaskiya ne wani lokacin kafin ya ba da shaida zai rantsa yake wallahi tallahi gaskiya zan faɗa kaza da kaza da kaza ne ya faɗa ba abin da ya dame saboda baya jin tsoron Allah to duk wannan yana cikin abin da ke nuna munar rantsuwa bisa ga kariya dan haka bai dace musulmi ya sufanta da wannan ba harkar kasuwanci ko a kowace irin harkar ta rayuwa wannan hadisi ya ce a cikin bukhari amma bukhari da muslim da sun ruwaito shi kamar wanda ya gabata ne wa qala ibrahim ibrahim an-nakai dai daga cikin shugaban ta tabi'ai yake cewa kanu yadribuna na ala shahadati wal ahdi wa nahnu sigar kanu magabatan mu ko iyayen mu da malaman mu kanu yadribuna na sun kasance suna dukan mu ala shahadati bisa ga shaida so a karkai da ba da shaida sai abin da kasancewa gobe kiyama zaka ta wal ahadi suna dukan mu bisa ga cika alkawali cewa an mun dauki alkawali mu cika kar mu saba wa nahnu sigarun tun muna yara haka asal ladabtar da mu sai wannan ke nuna kulawar magabata wajen tarbiyyantar yaran su akan tarbiyya ta addinin musulunci in yaro na kokarin rantsuwa akai akai ta ƙarya tun yana yaro na asaba masa cewa rantsuwar ƙarya ba ce kada ka rantsi domin idan ka rantsi wannan zai sa inda ke kama ko ban yi niyya ba amma faɗa mun gaskiya ka koya masa haka tun yana yaro fihi masail cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula ta farko alwasiyatu bi hifzil ayman a cikin wannan babi akwai wasiya cewa mutane su kiyaye rantsuwarsu mun fahimci wannan cikin fadin Allah ta'ala wa hafazu aymanakum الثانية مسألة بيو الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة من fahimci cewa a sai ita yawan rantsuwa a bace da ke saurin tafiyar da haja a harkar kasuwanci amma kuma a bace kuma da ke saurin tafiyar da albarka ta cinye albarkar abin da aka samu na riba wannan mun fahimci wannan cikin nassin hadisin annabi asalisa matsala ta uku alwa'idu shadid fi man la illa bi yaminihi mun fahimci narko mai tsanani barazana mai tsanani da aka yi fi man la ga wanda baya sayar da kowace haja illa bi yaminihi fa sai ya rantsuwa wala yashri illa bi yaminihi kuma baya iya saye haka kuma sai ya rantsuwa dan kokarin wai a yadda da shi bayan rantsuwar tashi ba kan gaskiya yake ba mun fahimci wannan cikin hadisin annabi wa rajulun ja'ala Allah bida'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi الرابعة مسألة هدوء التنبيه على أن الذنب يعظم وقلة الداعي akwai faɗakarwa bisa ga cewa ashe zunubi yakan iya zama babba tare da karancin abin da ke iya jawo shi din mun fahimci wannan cikin hadisin annabi da yake wa ilmun mustakbir da kuma shaykhun zanin ko ko usayyibun zanin don wanda yake ya tsufa akwai zaton cewa zai fada cikin zina ma'ana sha'awar na dangane da shi kaɗan to amma tare da abin da ke jawo sababin dangane da shi kaɗan ne amma tare da haka kuma laifin yana da girma kamar da ailun mustakbir mutumin da baya da koko ba akwai tsammanin girman kai tare da shi ma'ana abin da ke sa a girman kai wadata to shi ko baya da koko ba to tare da karancin abin da ke jawo laifin tare da shi amma kuma laifin kuma yana da girma dan ana ganin abin da ke jawo shi shine wadata kamar da nasu qur'ani yana kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna mun fahimci wannan shi ma a cikin wannan hadisi الخامسة مسألة تبير ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون درجين متانا دكي رسوا تنكافون أبو كاتسي السادسة مسألة تشدة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم yadda annabi ya yaba wa karni guda ukun nan na farko karnin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ko karni hudu kamar yadda aka samu shakka cikin riwayar Imran ibn Husayn wa zikru ma yahdathu ba'dahum da kuma irin abin da zai faru a bayan su wato wannan ke nuna waɗancan zamunna guda uku sun tsara sauran zamunna farra ko kace mutanen can hawa guda uku sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in sun tsara sauran mutane halala an gane ku an fi tsammanin gaskiya a wurin su sama da dukkan wanda zai biyo bayan su an fi tsammanin tsoron Allah wurin su sama da dukkan wanda zai biyo bayan su amma a cikin wanda suka zo da karshe kuma ya samu ku zakka a cikin dangi wanda a iya samu a kowane zamani الثامنة matsala ta takwas kaunus salafi yadribuna sigara ala shahadati wal ahdi kasancewar salafus salih suna ladabtar da yaransu bisa ga shaida da kuma rikon alkawari asamina muka ce damul ladina yashaduna wala yastashaduna zargin waɗanda suke yin shaida tun kafin a bada kafin a nemi su bada shaida ta bakwai kenan ko ta takwas kawai salafi yadribuna sigara ala shahadati wal ahdi kasancewar magabata suna ladabtar da yaran su bisa ga shaida da kuma alkawari babu ma ja'a fi zimmati llahi wa zimmati sallallahu alaihi wa sallam babi da yake magana dangane da abin da yazo na nassin shari'a fi zimmati llahi cikin riko da alkawalin Allah wa zimmati nabiyhi da riko da alkawalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alkawalin Allah tsakanin mu da shi shine mu bautata masa shi kadai kada mu hada shi da wani cika wannan alkawalin ya zama an samu kamala na tauhidi saba wannan alkawali dukkan sa ko warware wani bangaren sa idan an warware duka kuma an samu rushewar tauhidi kenan kaga wannan shine dangantakar wannan babu da kitabul tauhid idan an samu sako ko da babu shirka gurgurdan yadda sako ya waita gurgurdan yadda aka yi sako sako kenan da alkawalin Allah menene alkawalin manzon Allah yi masa da'a shi kadai ba tare da hada shi da wani ba alkawalin Allah yi masa bauta shi kadai ba tare da hada shi da wani ba alkawalin manzon Allah yi wa manzon Allah da'a shi kadai ba tare da hada shi da wani ba haka al'amura suke guda biyu sun suka gina kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah yani la ma'budu bihaqqin illallah muhammadur rasulullah bi ma'ana la yuta'a illa rasulullah yadda ba a bauta kowa sai Allah haka ba a yi wa kowa biyayya sai manzon Allah in ka ga an maka biyayya to abin da kai umarni da shi bai saba na manzon Allah ba sai zan to yi maka biyayyan nan wani bangare ne na yi wa manzon Allah biyayya amma ai ma biyayya kai kadai ka saba hadisin annabi wallahi mu da ba za mu bi ka ba insha Allah ko ba haka bane ba المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض الأهود ما ليس مقصود متاثر وانا مغانا دنباوا ينيستي يكما فتكو يغرغتو من التعرض daga zakewa al-ahwal allati yukhsha minha naqd al-uhud al-amran da sakamakon zai ce musu ana jin tsoron warware alkawalla da aka yi tsakanin mutum da Allah wal islalu biha ko da ku sai kaifin waɗannan alkawalla ba'da ma yaj'alu ada a'da'i al mu'ahidina zimmata Allah wa zimmata rasulih fa innahu mata waqa'a an nafdu fi hadhihi al hal kana intihakan min al muslimina li zimmati Allah wa wa tarkan li ta'zim Allah wa irtikaban li akbar al mufsadatin kama nabaha alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa fi dhalika aidan tahwin lid din wal islam wa tazhid lil kuffar bihi fa inna al bil uhud khususan al mu'akkadati bi aghlab هذه المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه wannan alkawali na tsakaninmu da Allah tsakaninmu da manzon Allah na cewa za mu yi wa Allah bauta shi kadai za mu manzon Allah a ciki ya kunshi kuma ko da mun yi alkawali muna yaki tsakaninmu da kafirai sai muka alkawali na tsagaita wutar yaki daga nan zuwa ranan zuwa ƙarshen watan kaza misali mu ce mu tsagaita wata yaki daga nan har zuwa karshen watan rajab mu da ku to haramun ne mu yi amfani da wannan damar sun ajiye makamai mu je mu ce za mu yaƙe su a nan idan mun yaƙe su mun saba Allah ko mun warware wani abu na alkawarin Allah kuma wanda ya zama cikas cikin cikar tauhidin mu ka duba a da adalci na addinin musulunci malamai suka ce saboda me saboda idan suka yi alkawari tsakanin ka da su suka ce ba za a yi kaza ba sai ka zo ka saba wannan alkawarin sai su ɗauka addinin ka ne ya koyar da sabo alƙawali sai su munana zato ga Allah waye dawo aka munana zato ga Allah kai kai ka dawo aka rage wa Allah daraja ba a girmama shi ba sai su zargi addinin ka da rashin adalci alhalin ba addinin bane kai ne kai rashin adalci ka zama dan kuka mai zama uwa ta sabifa ke an gane da kyau وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها wannan babi ya kunshi abin da ya zo fi zimmatin lahi cikin kiyaye alkawalin Allah wa zimmatu nabiyihi da alkawalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qaulillahi da kuma bayanin abin da ke kunshi cikin fadin Allah ta'ala wa aufu bi ahdillahi ku cika alkawalin Allah idza ahadtum idan kun dauke shi wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsoyin da kuka yi ba'a da taukidiha bayan kun karfafe su shine wa abu bi hadillah ku cika alkawalin Allah kamar yadda muka faɗa alkawalin Allah wanda ku kowanne girma cewa zaka bauta masa shi kadai ba tare da ka hada shi da wani ba cewa za ka yi salloli guda biyar a ne cewa za ka ba da zakan dukiyarka cewa za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza alkawali tsakaninka da Allah kenan shi kuma shi ma ya ce maka alkawali in kai wannan zai shiga da kai aljanna haka ya dauka da na farko haka ya dauka da na karshe ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا banu isra'ilawa Allah ya ci alkawali da su ya turo wakilai aka turo wakilai goma sha biyu suka zo a annabi Musa dan su wakilci sauran kabilan banu isra'ilawa mai Allah ya ci alkawali da su wa qala Allah salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana ka'idan alƙawarin da Allah ya faɗa musu kenan ku tsayar da sallah ku bayar da zakka ku yi imani da manzannina ku karfafe su ku bayar da rance kyakkyawa ga ubangiji ma'ana ku bayar da dukiyar ku dan Allah ya ba ku lada gobe kiyama yau ne ranar bayarwa gobe kiyama ne ranar biya idan kun yi haka abinda Allah yake bukata ku kenan to idan mun yi wannan ko idan sun yi wannan sai ya je baya wa qaratu Allah qarna san la ukaffiranna ankum sayyi'at wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan kankare zanuban ku da kuka yi na baya zan shigar da ku aljanna wadda koramu ke gudana karkashin ta in kun cika daidai wanda ya kauce fa wa man kafara ba'da zalika minkum faqad dalla sawa'a sabil sai da alƙawari yake haka can ma cikin suratul wai za ka zama wai za ka zama mai saka bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama haka wa qulul linnasi husna wa qimu salata wa atu zakata ma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun haka allah ya dauka wannan alƙawari hadda ma an dauka allah nabiyina lama min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna bayan ya faɗa musu ce a akarartum wa akhadtum ala zalikum izri annaba fikin qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin me zai faru fa wannan labar zalika zuwa kashi sannan ko masu ilimi masana littafin Allah masana hadisin manzon Allah su faɗi gaskiya komai datinta su ma na an ɗauka cikin Ali Imran da sauran wurare to waɗannan su ne alƙawarurruka manya manya kenan da Allah ce wa afu bi adillahi idza ahadtum ku cika alƙawarin Allah da kuka ɗauka tsakaninku da shi ha kuma ku cika alƙawari da kuka ɗauka kan tafarkin Allah ko tsakaninku da wani ne na amince ma ka amince mun yi alkawali to in cika wannan alkawalin dan cika shi yana daga cikin girmama Allah tunda shi ne umarni da in cika ko kafiri ne alkawali da ya zama dole in cika dan cika wannan alkawali yana daga cikin girmama Allah rashin cika shi yana daga cikin rashin girmama Allah gurgurda yadda kake saba alkawali gurgurdan yadda kake zaizaye karfin tauhidinka wala tanqudu al-ayman ba'da tawkidiha kar ku rawale rantsuwa bayan kun riga kun karfafa ta kai ne kai rantsuwa wallahi zan yi kaza to sai kai kokarin ka cika kai ne kai rantsuwa wallahi ba zan yi kaza ba lokacin da ka rantsi da Allah kake wallahi zan yi kaza kuma sai ka zo ba kai ba yanzu Allah dan da ka rantsa da shi a can gurin wato kamar baka girma ma ke bai dace ba kenan ka rantsa wallahi ba zan yi kaza ba da sunan ka rantsa ba za ka ba kuma daga baya ka zo kai yanzu wannan abin da kai kamar wato ainihin baka girma ma ke bai dace ba kenan dan ka mai da rantsuwa da shi ba ta iya sa ka tilas ba ta iya halaka to wannan shine hukunci a sai dai kuma su zai iya shiga cikin sa dan manzo Allah ce duk wanda ya rantsa bisa da yin kaza sai kuma daga baya ya ga rashin yin kaza din da shi fi kusantar da shi da takatakawa to ya warware rantsuwar yayi wannan abin sannan kuma ya kafara kuma da kansa yace babu yadda za a yi rantsa akan abu in ga kishe sa shi yafi alheri ba sai sai na warware rantsuwar da in yi kafara to wannan kaga yana daga cikin girmama Allah din ne kuma an gane ko kai ne ka rantsi cewa ai tun da na ba wani ya yayi taurin baki bai biya ba wallahi duk halin da zai shiga ko ba ni ba baki bashi ba ka rantsi ba ka baki ba sai aka waye gari an ɗauki iyalinsa an kai asibiti da jini ya kare a jikinsa tana bukatan karin ruwa tana bukatan kaza tana bukatan kaza yazo yana bukatan taimakon kuɗi a wurin ka baki to ana riga na rantsi da Allah so kace in yi gafara <laughs> to a nan gurin da ka warware rantsuwar ka ka bashi bashin nan da ka hana shi wanne yafi kusantar da kai ta takawa warware rantsuwar sai kai ka fara rantsuwar ka kuma ka bashi bashi idan ka rantsu wala tajal Allah qurbatal li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kar ka sanya rantsuwa da Allah ya hana ka aikin alkhairi an burai da ta kala ko da ke cikon ayar wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu alaykum kafila kar ku warware rantsuwa da kuka karfafa in ba abin da ya faru ba daga nan muka ambata baya wa qad ja'altumullaha alaikum kafila alhalin kun riga kun sanya ubangiji ta'ala ya zama wakili kan abin da kuke faɗa kafil kenan ja'altumullah ma'ana kun kudirce kasancewar Allah wakili kan abin da kuke faɗa kuma daga ba ku zo ku warware kar ku haka عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا tugulu كما yadda suka rubuta nan wala tugulu wala tagdiru wala tumathilu wala taqtulu وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستئن بالله وقاتلهم وإذا هاجرت أهل هسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا هاصرت أهل هثم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري atusibu fihim hukm Allah am an karbo daga Buraida ibn al-Husayb kale yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam manzon Allah sai ya da mutun Allah tabbata gare gare shi ya kasance idza amara amiran idan ya shugabantar da shugaba idan ya sanya amiri ala jaishin bisa ga babbar runduna ta mayaka aw sariyatin ko bisa ga karamar runduna galibi akan ce sariya karamar runduna wadda adadin take farawa daga goma har zuwa ɗari hudu idan sun wuce ɗari hudu sun zama dai zuwa kuma ba adadi haka waɗansu malaman luga suka faɗa manzo Allah ya kasance idan ya naɗa komanda bisa ga babbar runduna ko karama awsahu bi taqwallahi yana mata wasiki da jin tsoron Allah wato ba rantsar da shi bikin. bakin in za ka kafa kwamishinoni za ka yi musu wasiki da jin tsoron Allah in za ka kafa kansiloli za ka yi musu wasiki da jin tsoron Allah in za ka kafa ministoci za ka yi musu wasiki da jin tsoron Allah cewa ku ji tsoron Allah kan amana da aka dora ma ya kai kwamishinan ilimi haƙƙin da ya shafi gyaruwar ilimin firamare da na sakandare duk a wuyanka yake ya kai kwamishinan aikin gona samar da katafila samar da galma samar da abin da ya shafi taki kan kari ya je hannun talaka bisa garfara ki mai rahusa a hannun ka yake idan baka yi ba Allah zai tambaye ka gobe kiyama duk abin da gani na zahiri za mu hukunta ka akai abin da mu gani ba to wannan kuma sai ka je kan Allah ya hukunta ka haka za ka faɗa masa ba rantsar da shi yake ba ba haka manzo Allah ya ba awsahu bi taqwallahi sai manzo Allah ya masa wasiki da jin tsoron Allah wa man ma'ahu min almuslimina khaira kuma yayi masa wasicin aikata alkhairi tare da musulman da ke tattare da shi shi shugaban wato kaga shugabanci na wuri wato ba aiki ne na barci ba aiki ne wanda yake da wahala cikin sa da akwai bukatar dukkan waɗanda suke cikin karkashin ikon ka zanto cewa ba su cutu ba a sanadiyar ka to da haka wanda abin da manzo Allah ke yi kenan wannan kenan kuma tsarin musulunci na shugabanci cikin kowane al'amari fakala manzan Allah zai ce da shugaban da kuma mabiyan da aka nada din yace ugzu bismillahi ku tafi yaƙi da sunan Allah me ke nufi wannan na ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana yaƙin da za ku yi dan Allah za ku yi ba dan ganima ko neman suna ba sannan na biyu kada ku dogara da yawan makamanku ko ƙwarewarku da iya yaƙi ko dabarun yaƙin zamani ko makaman zamani ku dogara ga Allah shine ya bada nasara shine ubuzu bismillah ya ne fi sabilillahi musta'inina billahi za ku yakin dan Allah kuma kuna neman taimakon Allah kar ku dogara da kwarewar ku duk iya yakin kar ku dogara da makamin ku duk inda ku kai ga makami dole sai da gudunmuwar Allah za ku iya cin nasara uzu bismillahi fi sabilillah qatilu man kafara billahi ku yaki dukkan wanda ya kafirce ma Allah uzu ku dai ku yi gumurzu tsakanin ku da kafirai ku yake su wala tughlu ko wala taghallu wala gullu, kar ku dauki wani abu cikin ganima wala ta gullu daga alghulul kenan galla ya gullu wululan wala ta gullu kad ku saci wani abu cikin dukiyar ganima kafin a raba domin yin hakan haramun ne ai kuna sanar da hadisin da ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi a yakin Khaibar an kammala yakin Khaibar waɗansu sahabbai sun yi shahada sai sahabbai waɗansu ke sun yi shahada a zahiri ana ganin duk sahabbai ne sai manzan a sai sai waɗansu daga cikin sahabbai suka biya su ce a ah, ga wani yayi shahada wani ma yayi shahada wani ma yayi shahada duk manzan Allah na jin su har yanzu a lokacin da suka nuna wani suka ce wani yayi shahada sai manzan Allah ce kalla inni ra'aytuhu fi nari fi aba'atin kallaha manzan Allah ce wannan ban da shi wallahi bai shahada ba na hango shi cikin wuta saboda wata balumbalin balin babban riga da ya sata cikin dukiyar ganima kafin araba ya ba a ba'a ya je yake an kashe shi kaga wannan satar malam malam ko jafa babu na dan masa mai hasarin yi shahada dan girman Allah ina da shugabanninmu da suke satan miliyoyi ina da ƙananan ma'aikata irin masu tsara albashin nan da suke satan dubban kuɗi babu iyaka ka san su manyan ba za su iya sata sai da sharrin wannan ɗan ƙananan ma'aikatan da kuka daina ɗan level ofis ko da din nan iya duk a wurin suke su suka iya tsara bota shi wancan babba ne an kawo su bai sai da ake sata ba amma idan an saci miliyan su za su bayar da dubu ɗari shida su ɗauke dubu ɗari hudu ko su baki dubu ɗari bakwai su su ɗauki dubu ɗari uku cikin irin wannan ƙananan albashin za a ga wani yau farkasa yana bata kullum wani yana bata kudin abinci naira dubu biyar kudin abinci ke ba karuwarsa Allah bul ofis kawai ake sai tsara bota flat ne amma ke irin wannan tsiyar duk an babbin ko irin waɗannan kwanan nan a wata jiha daga cikin jihohin arewacin kasar nan makwabtanmu da ake irin wannan mutum barayi manya manya ga sunan akwai wanda aka samu ya yadda sun yadda za su baiwa masu binciken naira miliyan biyar su rufa musu asiri ma'ana duk wanda yadda zai bada miliyan biyar a rufa musu asiri nawa yasa ta kenan to dan girman Allah ga wani ya saci babbar riga ba jamfa ba wando ba hula manzon Allah ya hango shi cikin wuta kuma ya je yaki ma ya yi an kace shi wajen yakin kai kuma a gida kotun ruwa baka taba taka ba in da ne shahada ne da ne jihadi baka taba yi ba sai ka taka taba gani ba ba da ne jihadi ba to kaga ya kamata mu ji tsoron Allah kenan wallahi kiyama din da ake faɗa da abin da ke cikin ta ba wasa ubangiji ke mana ba tun kana yaro ake faɗin mutuwa har kuma gashi ka girma na faɗin ta a cikin wata rana za ka mutu kuma da wanda ya mutu cikin kakannin ka maza ko mata ba wanda ya taba dawowa da na bara da na bara wacan har yanzu ba wanda ya dawo yanzu a duniyar nan ballan tara samu daman gyarawa sai an je can kiyama tukuna manzo Allah ce wala taghullu wala taghdiru sannan kuma kar ku saba alkawali algadar shi da alkawali da kai na tsadaita wutar yaki da kafirai sai ku ya ku saba alkawali ku ha mutum ka je ka yake shi manzo Allah ce kar ku yi wannan in dai kun yi alkawali da kafirai ku cika alkawali har ma manzo Allah sallallahu alaihi wa Allah ya shirye da su cikin suratu a suratul anfal cewa in kun tsagaita wutar yaki ko da kafirai an sanya hannu an ce a daina yaki zuwa wani lokaci sai kake jin tsoron kila ku sa iya warwarewa a makon kai ka riga su warwarewa a je ka ce musu na warware alƙawali na sannan ka yake su daga baya da umma ta kafanna hum fil harwa ma ta kafanna min qaumin khiyanatan qamdin ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul khaini in kana jin tsoron zasu wuri alkawali to ka watsar da wannan yarjejeniyar sai ka sanar da su ka aika musu a rubuce yarjejeniyar da ne da kuran nan na warware na fasa dan ka yake sunan da minti biyar ga baka yi ha'inci ba tunda ka sanar da su amma baka sanar da su ka jin jinye baka je ka yake ya zama ha'inci kenan annabi ba aka hana shi wannan kuma ka duba fa kafirai aka hana kai musu wannan ina ga yan uwanka musulmi wala tumassilu kar ku yi at-tamthil at-tamthil shine ka da gawa bayan kun kashe ta kafiri abinda aka ce ku yake shi idan kun kashe shi kuma ku rubuce za ku yanke hannu za ku kwakwale ido za ku tsire dan yatsa za ku yanke harshe wannan haramun ne wa haka ko da gawan kafiri ce ku makasudi kawai shine kisa ka raba shi da ran magana ta riga ta kare ka samu ladan da ake bukata amma ka tantana gawarsa kuma wannan haramun ne a musulunci wala taqtulu walidan kar ku kashe yaro karami a wajen yaki idan an fito yaki ba a kashe yaro karami ko da ko kafiri ne wanda bai kai baligi ba za a kashe sai wanda yake ya balaga zuwa abin da ya sama kamar da kuma dan sadi su suka nuna ba a kashe wanda yake cikin sauma'a ka san a cikin kirista akwai masu nafin ibada wanda zai je killace kansa a daji ya bukka shi kadai da su ma ana yaki ba a kashe shi inda annabi sannan kuma mata ba a kashe su sai dai in wanda yake cikin sauma'a din nan ya dauki makami to sai a kashe shi ko ko bai dauki makami ba amma ya iya yaki idan an za su yaki ta zazzabin shawara ya za a yi sai ba su ta din yadda za a biya nasara to wannan ya mun koyar cikin sauba akwai mun kaji haka mace ba za a kashe ta wajen yaki amma in gwana ce ta dauki makami za ta yi harbi to ita ma sai a kashe ta ko ko ba ta dauki makami ba amma ta karanta dabarun yaki da makircin yaki to ita ma sai a kashe ta za a da daga ta amma matukar ba wannan sai ba za a kashe ta ba eh haka tsofaffi ta kwabta kwab waɗanda ba su da amfani su ba a kashe su wa idza laqita aduwaka min al-mushrikeen fad'uhum ila salati qital manzon Allah ce da shi idan ka game da abokanan adawarka kalmar adu ana amfani da ita ga mufrad da kuma Jami. idza laqita aduwaka min al-mushrikeen in ka game da abokanan adawa cikin kafirai fad'uhum ila salati qital kiraye su ka kiraye su zuwa ga al'amuran guda uku ko kisal ko hilal ba su da daya fa ayyata hunna ma ajabu wani daya cikin ukun nan suka ansa maka faqbal minhum ka karba wa kuffa anhum ka kawar da kai gaba da su ka kame hannunka ba sai ka yake su ba sun maduhum ila islam ga abin nan guda uku a jere ka kiraye su zuwa ga addinin musulunci fa in ka faqbal minhum in sun ansa maka zuwa ga musulunci sai ka karba ko ba na zo yaki bane ba kun yadda za ku karbi musulunci ce eh mun yadda na shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shikenan ba maganar yaki ثم ادعوهم الى التحول من دارهم bayan sun musulunta suna kauyen su ko rigar su ko karkarar su sai ka umarce su da yin hijira zuwa ga gidan muhajirai musulmai sun kafa sansani a wata kasa can suka hada karfi wuri guda sai muka zo muka samu mutanen wani kauye sun musulunta sai muke to ku hijira ku koma inda yan uwanku musulmi suke idan ku karfafe su su karfafe ku wannan shine ciko na musulunci ku cikakken musulunci kenan wa akhbirhum annahum in fa'alu zalik ka ba su labarin cewa in sun yadda sun aikata haka falahum malul muhajirin wa alaihim ma alal muhajirina to duk abin da ake rabawa muhajirai su ma za a ba su duk abin da aka dora nauyin muhajirai su kuma su ma ya hau kansu an gane ko fa in abau an yatahawwalu minha in suka kiyarda su karkata zuwa ga wurin hijira fa akhbirhum annahum yakununa ka arabil muslimin to wasu labari cewa to yanzu ku tunda ku musulunta kun ce kun yarda da garin ku kauyen ku ba za ku hijira ba zuwa ga sansanin musulmai cibiyar musulunci to hukuncin shi ne ka arabil muslimin kamar dai musulman kauye yadri alaihim hukmullahi ta'ala hukuncin Allah zai gudana akan su menene cikin hukuncin Allah da zai gudana akan su wala yakunu lahum fil ganimati wal fai'i shay'un da ganima da fai'i ba su da rabon komai in ana rabuwa tunda ba su je garin muhajirai ba duk abin da aka samu na ganima ba su da rabo ganima shine abin da aka yi kafare da karfi aka samu fai abin da kafare ne sau gurba tare da gwamnati yake ba suka bari ya zama fai kenan ma fa Allah wa la rasulihi min fa ma yazun alai azwa an gane ko to shi ke da su ba za a ba su komai ba Da wannan shi ma suratul anfal ta abin nan dinsa kamar da mun zo cikin tafsiri zamu ji tun daga fadin Allah ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hadu innal ladzina amanu wal ladzina amanu sura laka wa mun kaza kaza kaza kaza kaza da wanda kace kuma waɗanda suka yi imani wa lam yuhajiru bi hijra ba malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru duk wani jibinta da taimako kuma ba za ku yi musu ba sai sun hijira fa in tansarukum fi dini fa alaikum an-nasru amma in wadan sun zo sun far musu suka nemi taimakon ku to ku taimaka musu illa ala qaumin bainakum wa bainahum nisab sai dai in kun kulla alƙawali babbar rundunar yaki ta kulla alƙawali da suka fara a tsagaita wuta sai kuma waɗancan mutane da suka musulunta suka ƙin hijira suka yaƙi ya gudana tsakanin su da waɗancan kafiran sai suka ce ku zo ku taimake mu yaƙi waɗannan suka ce a mu ba za mu je mu taimaka muku ba a nan gurin saboda mun yi alƙawari da su ba za mu ba za mu yake illa ala kuma na musulunci ya mu ba ba ku je ku yi ku kadai mun mun kulla alƙawarin tsare kyauta tsakanin mu da in za ku ci nasara ku ci nasara in Allah ya kaddar duk za ku yi shahada ne kuma wannan to sai ku dauke <laughs> rabon ku na can ko yi shahada kuma ku samu kwarrabo a can kiyama ki kaga tsari na addinin musulunci ya ce fa alaikum an illa ala ba ya shafi ya kayan yaki da komai da ba abinda za ku ba gashi nan gurin kuma annabi ya ce wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i shay illa an yujahidu ma al muslimin sai in sun yadda su zo su yi jihadi tare musulmi tare da musulmai fa yanhum abaw yayin da ka tallata wa mutane musulunci sai suka ki karba wanda shi abu na farko to me abu na biyu fas'alhumul jizya in sun ki yadda da musulunci fas'alhumul jizya da haka fa inhum abaw wannan yana komawa ne can fa ina jabu ka faqbalinhum fa inhum abaw fata alhumul jizya dangane da in musu musulunta bai kenan to da wannan ne imamu malik ibn anas ke kafa hujja cewa ashe kowane kafare ana karban jizya a wurin su tunda annabi ya ce idza laqita aduwa ka bil musrikina sai kuma ne ce fa yanhum abaw fas'alhum alhumul jizya in sun ki ka karbi jizya wurin su kaga kowace irin kafare kenan tare da cewa waɗansu daga cikin malamai sun taƙaita cewa ba a karban jizya sai wurin yahudi da nasara da kuma majusawa saboda faɗin Allah ta'ala qatil alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا hatta حتى jizyata الجزية عن wa وهم صاغرون الله يا نفس انت سوى من الذين اوتوا الكتاب اما مجوس سبب من قال سن سنوا بهم سنة اهل الكتاب su majus kenan an gane ko wato ku sunnan ta musu sunnar ahlul kitab ma'ana wajen jizya kenan da sauransu amma sauran kafirai suka ce ba za ka rubuta ba imam malik ce sauran kafirai kowane iri ne za mu karɓi jiya sun daga shinan gurin manzon Allah bai tafsiri ba ya kawo idza laqita adukum min al musulmi in sun karɓi musulunci da ummu karamu ce faqbal minhum al-jizya ba tare da iyakance mana cewa ahli kitab ne ko ba ahli kitab kun ga da kyau to duk ya nan kuma sun yi sabani nawa za a biya wannan kuma lokacin da ya kasance har mun yi karfin da zamu yake su wannan man sun na zamu za mu karba wajen su kenan amma sabani malamin da yawa wadansu ce dinari da ma buta dinari dinari kaza da ma mabuta dirhami dirhami kaza wadansu ce a gaba daya idan da babba da yaro kudin ɗaya ne wadansu ce a babba da ban kudin kuma karami da wadansu ce talaka da mawadaci wannan tafasil ne mawdu'i ha kutubul fiqh wanda sai dai littafin fiqh za su baka wannan details na wadannan abubuwa fa inhum ka idan sun ansa maka da bayar da jizya faqbal minhum karbi jizya din wa kuffa anhum kuma ka kame hannunka ba sai ka yake su ba fa inhum abaw in suka ce su ba za su yi musulunci ba kuma su ba za su ba da jizya ba fasta'in billahi wa qatilhum ne muke mukan Allah ka yake su wa idza hasarta ahla hisnin idan ka je idan ka je ka kewaye ma'abuta ganuwa da sojojinka mutane ne suke da gari da ganuwa da suka ji za ku kawo masa hari sai suka rufe kofar gari sai da ba za ku iya shiga ba sai kuma daga ne sai ka za sojojin ka suka zagaye garin hasar ta ala hisul kina in ganuwa ce ko kan wani dutsen kike sun ci saukowa kuka zagaye dutsen ko garin fa aradu ka an taj'al lahum fi zimmatillah wato kenan yana daga cikin siyasar musulunci idan kuka je kuka same sun shiga garin su sai ku zagaye garin sai da ba abin da zai shiga sabon abinci kuma kaga dole su fito gona dole idan aka dade ba a maimakon ku shiga da karfin ku a lokacin nan kila za su rauna ku ko kuma suna da karfi a lokacin sai ku bari har sai yunwa ta rauna su dan ku ko a baya kuke za ku iya neman abinci da ko ina da kuma taimako zai iya muku da ko ina su kuma ko hada abinci ki dan musu har sai kun rauna su to a lokacin da za ku rauna su kila su bayar da kai sai a yarjejeniya yake to idan fa aradu an tada lahu zimmatallah in suka so ka sanya musu alkawalin Allah tsakaninka da su wa zimmata nabihi da alkawalin manzon Allah fala tada allahum zimmata Allah wa zimmata nabihi kar kai da ka sa musu alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah wala tadija allahum zimmatak kai dai kula alkawali tsakaninka da su a matsayinka na dan adam dai idan ka ce wa Allah za su alkawali ka ce cewa manzon Allah Allah da manzon sa cikin sa akwai sabawa amma kai idan kai ne ka ci ba to ka gani zaka iya cewa ka fasa kila ce kai sabo amma idan na Allah ne kuma ka ga mun na ubangiji sai ce wala tunji allahum zimmatallahi wala tunji allahum zimmataka wa zimmata ashabik kullu alqawli tsakaninka kai da su da kuma da mutanen ka mabiyanka fa innakum an takfiru zimmamakum domin ku ko raunana alkawullan ku wa zimmata ashabikum da alkawullan mabiyanku ahwanu min an takfiru zimmatallah shi yafi sauki kuma da ta alkawalin Allah kuka raunana wa zimmata nabihi ko alkawalin manzon Allah wa idza hasarta ahla hisnin idan ka kewaye waɗansu ma'abuta ganuwa fa aradu an tunzilahum ala hukmillah suka ce man yadda ka saukar da mu kan hukuncin Allah yi mana abin da Allah ya ce fala tunzilhum ala hukumillah, kar ka yadda ka saukar da su kan hukuncin Allah walakin anzilhum ala hukmik kai dai saukar da su kan hukuncin ka. saboda me saboda hukuncin Allah idan abin da nasi baka da damuwa akai amma ta iya kawo maka wani abin da babu nasi akai ijtihadi ka yi to kai mai ijtihadi kana da tabbacin gaske ne a a dai ka dace daidai to in kai da awar cewa wannan shine hukuncin Allah kuma ya kasance an yi kuskure yanzu ka dawo aibu zuwa gaba zuwa ga ubangiji da shi yasa manzo Allah ce karka yadda ka saukar da su kan hukuncin Allah sai hukunci na da na fahimta dan kai mai ijtihadi ne idan ka dace da dai kana da ladabi biyu in kai kuskure fa kana da ladabi ɗaya baka dawo na kasu zuwa ga bangaren ubangiji ba walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukm Allah am la dan da tabbacin cewa zaka dace da hukuncin Allah cikin wannan abu ko ba zaka dace da shi ba rawahu muslim wannan imamu muslim ya rawaito wannan hadisi da rawar da ke cikin ba za ta iya ba halin yanzu dan alamu na mun hadiri na ta tahowa ana ta walkiya dan haka anan ya kamata mu dakata insha Allah mako mai zuwa sai mu tura a nan gurin abinda muka fada na daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum warahmatullahi da a kira sallah ne kawai a tayar da sallah ba tambaya على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله السلام عليكم ورحمه الله tarko ne na darasin da ya wuce baya domin darasin da ya wuce baya mun yi rabin lokaci ne sakamakon hadiri da ita da haka yau za mu za mu kaddara rabi dan ciko a kawai. kuma idan ba ta ba cikin sa ba kuma da fi zimmatillahi wa zimmatu nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kaddara ba dake kuma cikin wannan ne mun karanta hadisin buraida wanda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza amara amiran ala jaysin aw sariyatin aw sahu bi taqwallahi wa man ma'ahu min na khaira tun daga farkon hadisin har ya zuwa karshen sa za mu tashi cikin masail ce fihi masail al-ula daya daga cikin matsaloli da za a fahimta ga kashin wannan babi al-farqu bayna zimmatillahi wa zimmati nabiyhi wa zimmati muslimin bambanci tsakanin zimmar Allah da manzansa da kuma zimmar musulmai an gane ku mun fahimci wannan a cikin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da fi idza hasarta ahla hisnin idza hasarta ahla hisnin faraduka an taj'ala lahum zimmata Allah wa zimmata nabiyyi فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه wato shi yasa waɗansu malamai suka ce anan ya kamata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce al-farqu baina zimmatillahi wa zimmati nabiyhi wa baina zimmatil muslimin ai makon ya ce wa zimmatil muslimin dan sai a fahimci kamar bambancin tsakanin al'amura ne guda uku zimmar Allah zimmar manzon Allah sannan zimmar sauran musulmai wanda kuma ba haka al'amari yake ba ana bambance wani tsakanin zimma biyu zimmar Allah da manzon sa abu ɗaya ne ko ba haka ba sai kuma zimmar musulmai a gefe daya bambance tsakanin zimmar Allah da manzon sa da kuma Zumar zimmar musulmi الثانية مسألة تبيو الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا شرية متاني زوا أقل الأمرين خطرا ما في كلمة الأمر guda biyu ما في كلمة sa, idan al'amuran guda biyu sun faru kowanne yana da girma kwarai da gaske to ya kamata in dai dole sai an yi daya to sai a ɗauki karamin ko ba haka ba to nan gure idan suka ce sun yi alkawari za su gina hukunci tsakanin zumar Allah da dimmar manzansa sai ya kasance sun saba kada ko babban balle a sabani in su ce suka saba shi ma akwai laifi amma bai kai wancan ba da haka sai manzon Allah ya da su zuwa ga cewa idan ana jin tsoron fadawa ramuka guda biyu daya babba daya karami da mafi kyau shine a fadawa karamin dan kaucewa fadawa babba wannan kaida ce babba cewa duk lokacin da aka samu mafsada guda biyu to sai a dauki mafi karanci a auka mata in dole sai an auka mata kamar yadda duk lokacin da aka samu maslaha guda biyu ɗaya babba ɗaya karama to ya zama wajibi a faɗawa babbar kenan idan mafsada sai sai zaɓi karamar idan maslaha sai ya zaɓi babbar الثالثة uku أخو قوله اغزوا بسم الله ليس ku yaƙi da sunan Allah fi sabilillah wato dan yaɗa kalmar Allah ma'ana ku yaƙi kuna masu da taimakon Allah wajen yaɗa kalmar sa arabi'a mas'ala ta hudu qawluhu qatilu man kafara billahi manzon Allah ce da shi ku yaki man kafara billahi duk wanda ya kafirce ma Allah sai wannan ya nuna hukuncin kafirai gaba daya tare da nau'antuwar tafarkin su da kabi'an kafirkin su hukuncin da ya ɗaya ne kine a yake su Kawai kafirin nan sun zama yahudu ne nasara ne majus ne malahida ne addahariyuna ne ko ma wani iri dai in dai ya tabbata da sunfan kafirci to hukuncin sun shine a yake shi ba tare da bambance wannan kafiri da wancan ba al-khamisa mas'ala ta biyar qawluhu ista'in billahi wa qatilhu yace ka nemi taimakon Allah ka yake shi wannan ya nuna duk irin yadda kuke da tanadi za zaka fuskanci abokanan adawarka to karka dogara da tanadinka ka dogara da datan Allah madaukakin sarki daga man kasartinsa da mu man nasru illa min indillah السادسة مسألة تشد الفرق بين حكم الله وحكم العلماء من بنت تكامل حكم الله بحكم مالمي من فهمت أن ديتي فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا dan idan kace zan maka hukunci da hukuncin Allah sai ya zanto kayi kuskure yanzu ka jingina mawa kuskure kenan Allah ka jingina mawa kuskure Allah ku baya kuskure amma in kace zan maka hukunci da ijtihadi na in ka dace da daidai ka jira wani mai in ma kai kuskure dai ka jingina wa Allah na kasu shi yasa da dama daga cikin malamai suke cewa ko fatawa ce za ka yi ko kuma kai za ka bayar da fatawar sawa'un kai ne za ka yi tambaya ko kuma kai ne za ka bada ansa kai mai tambaya ka tambaye ra'ayin musulunci game da kaza domin idan kace me ra'ayin musulunci game da kaza to duk abin da ya faɗa maka ne shine ra'ayin musulunci ko da ko yayi kuskure har kai ma ne da bada sun ce ra'ayin musulunci game da kaza shine kaza suka ce sai dai abin da yake akwai nasi karara a kansa kamar me menene ra'ayin musulunci game da kan jini sai ka ce haramun ne ra'ayin musulunci haramun ne saboda akwai me nasi karara a kai furdumat alaikumul maitatu wa damu me yi ra'ayin musulunci game da cin naman alade nan gurin ya halatta kace ra'ayin musulunci game da cin naman alade haramci dan wanda duk kana da yaqini na sigara kai amma duk abin da malamai aka yi ko malamai sun kai sun komo sun yi sabani ko kai ka zaɓi rajihi a ra'ayinka to kar ka tabbatar cewa shine ra'ayin musulunci yana da cikin ladabin fatawa sai ka ce abin da na fahimta game da wannan matsala hukunci haramci ne abin da na fahimta game da wannan matsala hukunci halacci ne abin da na fahimta wajib da na fahimta kaza to in fahimta ka ta dace da daidai kana da ladabi in fahimta ka ta dace da daidai kana mas'ala ta taso masa baya sai ya yi hukunci sai dai in ya zo kuma sai ya nemi tabbaci daga wajen annabi waɗansu sun dace da daidai annabi ya tabbatar musu waɗansu sun kuskure annabi ya tabbatar musu da kula su misali wanda ya dace da daidai mutumin da aka soke wanda ya rike ya dinga da suratul fatiha ya je ya rukuya da suratul fatiha aka ba su ladan yin rukuya din sun karba garki guda na kin suka tafi kamar da wata waya ta nuna wata ruwaya sun ce wata waya garki ne aka ba su kafi'un min al-ganam suka tafi da su wajen annabi da suka ga annabi sai ma adraka annaha rukuya waya san da kai cewa na rukuya mu ma ku je ku yanka tinkira idan kun yanka ku kawo mun cinyar gaba kaga annabi ya tabbatar da su lokacin da suka wannan ijtihadi suka amma annabi ya tabbatar da su amma rubin ya tarda aka yake shi ya je wani wuri ya dawo da ya je janaba ta kama shi ya nemi ruwa ya rasa sai ya ma cikin kasa shi ya dauka tun da zai taimama idan alwala ce amma tun da janaba ce to kuma kasar sai ta taba ko ina sai ya ma ya sallah da yanzu kaga annabi tabbatar da shi ba yace inna ma yakfika an taqulu bi yadayka hakaza wa hakaza ya wadatar da kai ka aikata haka da ka aikata kaza da kaza da ka anta kullu bimana an tafa alayka alqawl ya bi al-fi'l kama ya bi al-qawl kama ya bi al-qawl to kaga wannan duk duk hadat na sahaba lokacin annabi idan sun yi nisa da annabi bukata ta kama na dole ka yi hukunci da wuri an bai sunan da kyau hadisin dai mun fahimci matsaloli da dama daga cikin ta waɗanda waɗansu daga cikin fadakar a nan sai babi na gaba babu ma ja'a fil aqsabi ala Allah babu ma ja'a fil iktami على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يكفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأهبطت عملك رواه مسلم babu ma da a fil iksami ala Allah Babu da yazo wanda yake magana dangane da yin rantsuwa bisa ga Allah kima Allah ba shi rantsuwa ka rantse ba wai rantsuwa da Allah ba kan aikin da zaka yi a'a rantsuwa da Allah kan aikin da ya tafi Allah me ya hukunci wannan ya halatta ko bai halatta ba eh? ko kun ji dawo wurin babu ma da a fil iksami ala Allah babi da yake magana dangane da yin rantsuwa wa Allah ka rantsa da Allah bisa da cewa Allah zai kaza ko ba zai kaza ba to ina wannan rantsuwar kashi uku ce kashi uku ce akwai rantsuwar da mutum zai rantsa cewa Allah zai kaza li quwwati yaqinihi wa imani saboda karfin imaninsa da yaqininsa ya rantsa Allah zai yi kaza ko ya rantsa Allah ba zai yi kaza ba yana mai dogaro da abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani ko abin da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi wannan ya halatta ka zo ka matsa ce wallahi Allah ba zai gafarta wanda ya mutu yana shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma wa hum wa ma lizalimin min asar in ka ka sai ne bisa da yaqini Allah ya ba da labari ka yadda da yaqinin har sai kai rantsuwa saboda yadda ka da wallahi tallahi annabi ne sahibu shafa'atul uzma yawmal qiyamah annabi ne kadai ke mallakar babban ceton nan ranar tashin kiyama karanta ya kan wannan kana da tabbata kan karanta Allah ba zai bana kuma karanta cewa zai dawa annabi kana kana da tabbata wannan na farko kenan irin wannan ya halaka na biyu li mutum ya rantsa da Allah dan karfin fatansa a wurin ubangiji yana sa cikakken sa rai gamsashe saboda karfin imanin sa cewa lallai Allah na iya canza kaza ya zama kaza to idan mutum ya rage jima saboda wannan babu laifi a kansa suna da misali da wannan da tsoron Anas ibn Nadr lokacin da yar uwarsa ar ta karya haƙorin wata da suka yi rigima sai aka ce ai hukunci ce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajen manzon Allah manzon Allah sai kifafi ne domin Allah ce wa katama ya lahu fiha annan nafsa bin nafs wal ayn bil ayn wal anf bil anf wal umma bil udri was sunna bil sunni wal juruha kitab duk wanda ya kare hakuri wani shi ma za a kare masa ne shi an ibn zar yake wallahi ma tukassaru sani rubai yace wallahi ba za a kare hakuri yar uwata ba ba wai yana rage hukuncin Allah bane ba lalle yana ya rantse Allah zai kawo warware wannan matsalar amma ba za a kare hakorin yana kare Allah ba zai kale a karya ba ba ya mai da masani game da hukuncin Allah annabi ce ya anas kitabullah qisas kai anas littafin Allah qisas ya kafi shi kuma ya sake mai ta wallahi ma tukassaru saniyatu rubai annabi ne sai ya mai mai ta hasu karfe dangin waɗancan wanda aka karyawa hakuri sai suka tattauna da juna sun suka yi shawara suka suka ce sun sun yafe kisaki in suna bukatan a basu su biyar hakuri dama kuma hukunci ne ko a yi kisaki ko a yi idan mutum ya kalbatar ma hakuri idan kuka zai busan za a yi shari'a musulunci a zamfara a a ba ta biyar hakurinka alƙalin ya tabbata cikin hukunci da annabi ya bayar da biyar hakurinka me yasa ake manta da nairori a ba ka nairori da kisa aljihu kai take take take jiya ta halatta mun da suka ta tsara su suka tayi su sun fata yin kisa sai to a ba su diya ana faɗin haka sai manzo Allah ce lalle cikin bayin Allah akwai wanda in zai rantsi da Allah sai Allah ya kubutar da rantsuwar sa kashi kuwa ya rantsi da Allah Allah ya kubutar da rantsuwar saboda matsayin sa kenan to ka ku ai babban matsayi ne da shi saboda babban matsayin sa kaga ai na cikin shuhada wa uhud wanda manzo Allah ya sa aka tara su gaba daya yace fa yake yake cewa idfinuhum la tusallu alaihim wa la tukaffinuhum fa innahum sawfa yub'athuna yawm al-qiyamati shuhada yake ba sai kun yi so ba sai kun su kaza ba za a sake su ranar tashin kiyama suna shahidai na cikin shahada uku da ya ma ya ta kogon su take tsakanina da uhud din ne ina jin kashin aljanna shi ga dutsen uhud yace ina ganin aljanna ni sana da ita da ita nan da zuwa dutsen uhud ba wanda kowace yake ni billahi ta'ala wa rajai yin da cikin nan gaba bayan an gama aka zo ma ana neman ma ana bincika waɗanda suka shahada shi ba a gane shi ba sai da aka nemo yar uwarsa ta hanyar ya tsinsa ta gane shi saboda tsakanin fuskarsa da kansa da gadon bayansa da ina ne sara da tuka da maki miki ɗaya ɗaya rauni ɗaya ɗaya har sama da tamanin saboda ya shiga gumurzu to kaga ya yi rantsuwa to ai lalle wannan ne yana cikin waɗanda manzo Allah ke ne bisharan cewa in suka yi rantsuwa Allah zai kubutar da rantsuwar to kun ga waɗannan guda biyu sun halatta kenan na uku mutum ya rantse da Allah cewa lalle Allah ba zai yi kaza ba ba tare da wani dalili na shari'a ba kawai sai dan shi dan girman kai ko kuma dan kokarin katangance wani bawa daga rahmar Allah to wallahi Allah ba zai gafarta ma ba a ce wani ya ya mutu gidan mata ka ce wallahi Allah ba zai masa gafara ba wai faɗa maka ba zai masa gafara ba wani ya mutu gidan mata ka ce wallahi Allah ba zai masa gafara ba sabo ne ba bakin kirka yi ba dan me zaka rubuta Allah ba zai masa gafara wai an ko yace wa yanfur badu zalika liman yasha to irin wannan rantsuwar irin wannan ta uku ita ce mummuna wadda take wato tana kawo cikas wajen tauhidin mutum ko ta rusa tauhidi gaba ɗaya ko kuma ya kasance ta dafa ce fetin sa to shi yasa shi Muhammad bin Abdul Wahhab yana daga cikin ilimin sa yake babu ma da'a fil ihsani ala Allah ba tare da ya faɗa mana hukuncin sa ba hal haram a ghayr halal dan ya san akwai tafasil karkashin mas'ala din an jundub bin abdullahi radiyallahu anhu an karbo daga jundub dan abdullahi Allah ya kare ta gare shi kana yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace kana rajulun wani mutum yace wallahi la yaghfiru Allah li fulan wallahi Allah ba zai gafartawa wani ba haka wani ya faɗa فقال الله عز وجل wa الله sai Allah madaukakin sarki yace man zal ladhi yata'alla alayya man zal ladhi yata'alla alayya Allah لفلان li fulan wane ne yake ce mun bashi rantsuwa yake rantsuwa kaina cewa وانا با gafarta قد غفرت له تو يجي kada gafartu lahu وانا yaji ni عملك gafarta wa mai wannan rantsuwar ba ɗaya daga cikin aikinsa da ya tsira saboda amalak kaga amal ismul jins ne ya tafi kowane irin aiki ya shiga ciki sannan ga shi mudafun ila ad-damir wanda yana nuna umum kenan Allah ya rusa duk gaba da yake yasa da yadda dan uwanka musulmi yake sako kada ka rantsa cewa Allah ba zai gafarta masa ba ba dai nan da musulunci ba kada ka rantsa cewa Allah ba zai gafarta masa ba domin sako Allah yana gafarta shi yana gafarta shi ga wanda ya ga dama wayan kurma da zalika da man yasha وفي حديث أبي هريرة إن القائل رجل عابد a hadisin Abu Huraira abinda ake nunawa mutumin da ya faɗi wannan magana mutum ne mai ibada fa qala Abu Huraira Abu Huraira yace takallama bi kalimatin aw faqad dunyahu wa akhiratuhu wato shi yana ganin yana yawan ibada dan uwansa kuma yana aikin sa Kamar duk kullun yana wurin karatu kullun yana cikin hidima wa musulunci da ayyuka na gari wanda kuma kullun yana cikin shafanci da firme sai kawai shi dan ji da ibadarsa sai ce wallahi Allah ba zai gafarta wannan to wannan rantsuwar ta kunta bai guda biyu farko ji da ibadarsa su ce ta sa yayi wannan jiji da kalaja jawo bin nafsi na na biyu kuma ka tangance rahmar ubangiji bayan Allah ce wasi arhamati wannan ce sai ka ce a a banda nan ba za ka karaso nan ba to ka ga rashin rubuta da ubangiji kenan ta bangarori guda biyu duka na farko da ibada yana jin ya isa tunda yana da ibada kike shi yasa duk yawan ibadarka kar ka dauka cewa kuma wani wani shirme ne ko da yana aikin sako sai ka tuna kai ba Allah yayi maka ni'ima yayi maka falala ka samu kanka wannan ba dabaran ka bace shi kuma sai kai masa wazi kuma ka roka masa Allah shi ma ya zama kamar kai ko sama da kai Abu Hurairah yace قال أبو هريرة تكلم بكلمة ياي مغنى دوتا كلمة قداء أو بكت دنياه وآخرته ta halakar da duniyar sa da lahirar sa gaba daya ta gama da duniyarsa da ta gaba daya saboda abin da yi ya kunshi munanan rabi game da ubangijin sa subhanahu wa ta'ala fihi masail karkashin wannan babu akwai matsaloli al'ula mas'ala ta farko at-tahziru min at-ta'alli min at-ta'alli 'ala Allah hana yin rantsuwa bisa ga Allah irin rantsuwar nan ta karshe daga cikin nau'ika guda uku to ta karshen an hana yin ta as-saniya ta biyu kaunun nari aqraba ila ahadina min shirakin alihi kasancewar wuta tana daf da mutum sama da kusancin hancin takalminsa الثالثة نقف أن الجنة مثل ذلك كسن سوى الجنة ما وتم كتن هكا تكي أبن دايك نفي دوانا ترمون أيك لكرينا فرسي إذن كي سي جاك زوا دوتا kamar da karamin aiki na alkhairi kuma da zaka iya lena ka kuma ba kuma ba karshe idan kai kuma ya zama sau bin shigar mutum aljanna الرابعة مسألة هدو فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ila آخره cikin wannan babi mun ga hadisin da yake bada sai daga hadisin innar rajula la yatakallamu bil kalima yaso da dama dan adam zai furta wata kalma la yulqi biha balan wanda kwata kwata ba ma ya lura da ita saboda kankanta ta shi a wurinsa mummunan kalma ce amma yana ganin yar karama a ƙarshen hadisin aka ce sai ta zai shi cikin wuta nisan tsawon tafiyar shekara saba'in الخامسة مسألة كبير أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه wato a ce mutum ka iya yi masa gafara bi sababin da wani dan sababi huwa min akrahil umuri ilayhi wanda yake yana daga cikin mafi kewar al'amarra rawurinsa a sanadiyar wannan sai kasance an yi masa gafara an fahimta ku shi ne gashi wannan da allibin wannan da ya cewa ba zai ba ina ce wato kar wani mai sabo ya a shi wani an ce amma da aikin wannan gyara nashi shi ne malamin ce shi wannan mai ibadar da yake Allah ba zai gafarta wa wani ba yana ibada amma yana jiji da kai shi ko yana yi amma duk lokacin ya fito daga wajen saban sai kai me yasa ya da dama ta kama amma gobe kuma saboda raunin zuciya ko raunin imani ko munanan abokanai to kuma sai a sake jin sai ya sake aikatawa wace gari kuma ya sake yin nadama kar me ya aikata to kaga duk wanda yake irin wannan aikin da yake da irin wannan nadama bisa ga mummunan aiki ana sa masa rai game da ramar ubangiji saboda nadama ita ce hakikanin tuba an gane ko wanda kuma duk yadda ya kai ga wani ibada inda mutum yana jiji da kai da ibada sa to kaga ba zai amfana da wannan ibada da ya dace babu la yustashfa'u billahi ala khalqihi babun la yustashfa billahi ala khalqihi babin da yake nuna la yustashfa billahi ba a yin ceto ba a yin ceto da Allah ala khalqihi a bisa ga bayinsa an gane ku? ba a yin ceto da Allah bisa ga bayinsa ash-shafa'atu da ba abin da ake nufi da ceto shine ja'alul fardi ismail aw akthar mayar da abu ɗaya ya zama biyu wannan a larabci kenan amma abin da ake nufi da ashafa'a shine at-tawassutu bil ghayr at-tawassutu lil ghayr li jalbi maslahatin aw daf'i madarra at-tawassutu lil ghayr an gane ko bi jalbi maslahatin aw daf'i madarra kasawa wani ya zanto tsanin ka zuwa wurin wane don samun amfani ko don neman kariya daga cutarwa ka sanya wane ya zanto shine tsanin ka zuwa gawa wurin wane dan wato ainihin samo wani amfani ko dan karewa kai wani abu mai to da ka'ida idan aka ce zaka sa wani ya zanto shine wasifa ɗinka tsaninka da zaka bi ta kanta dan ka samu amfani wurin wani kaga an samu mutane guda biyu kenan ko wannan shi da kake so ka samu amfani a wurinsa ko kike son ya kare ka daga wani abu amma kai kai kana ganin ba za ka iya masa magana ba sai ka bi ta kanwa da kan wani amma da ku. to da ka'ida tsakanin wannan wanda ka bi ta kansa da wancan wanda kake nema a wurinsa wanne ya fi wani matsayi wanda ake nema a wurinsa ya fi ya fi matsayi wanda ake nema a wurinsa ya fi matsayi to idan kana neman abu wajen Allah za ka iya sanya wani bawan Allah ya zanto wasiƙar ka zuwa wurin Allah ta hanyar ya taya ka addu'a Allah ya baka wannan abin amma idan kana neman wani abu a wurin wannan shin ka bi ta kan Allah ya zama wasiƙa ya roƙi wannan ya baka domin gaira kamar wato Allah baya da abin sai ka bi ta kansa daida idan ya zo ya baka wajen wannan wanda wannan ba zai ba wannan babin yana magana akan ba za a yi wannan ba kenan kamar da hadisin zai nuna mana an Zubair ibn Mutayyim an karbo daga Zubair ibn Mutayyim radiyallahu anhu qala جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace wani balarabe ko wani mazaunin karkara ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kana ya rasulullah sai yace ya manzon Allah nahikatil anfusu wa ja'a al iyalu wa halakatil amwal fastasqi lana rabbaka yace ya manzo Allah na jikatin anfusu rayuka sun jigata wa ja'al iyalu iyali fa sun yin wata an samu fari a ƙasa wa halakatul amwal dukiyoyi sun halaka ma'ana shuka duk tana konewa fastaghfir lana rabbak roka mana ubangijin ka saukar mana da ruwa fa inna nastaghfiru billahi alayk wa bika ala allah mu muna na tafiyu billahi alai muna muna sanya Allah ya zama wasu dabburinka wa bika ala Allah ko muna sa ka zamanto wasu dabburin Allah fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce subhanallahi subhanallahi hasu biyu فما زال يسبح بما بوجه بين yin tasbihi hatta urifa zalika fi wujuhi ashabihi har sai aka gane haka a fuskar sahabban sun samu damuwa sun san lalle annabi bai ji dadin abin da wannan mutum ya faɗa ba sun makala annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai annabi ya faɗa yana da mutum Allah tabbata gare shi wai haka a man ma yace kai kanka shin ka san waye Allah kuwa inna sha'an Allah a'zamu min zalik al'amarin Allah ya fi karfin haka innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi ba inda za a sanya Allah ya zama wasuta akan wani bawa ka riki Allah ka sai shine tsanin ka zuwa bukata wurin wa ne? babu wato kamar Allah baya da abin kenan wancan nake da shi sai ka sa Allah ya karkato ma wancan ya baka ba zai yiwu ba babu an gane ku wa zakaran hadith malai sai ya mutu hadisin har zuwa kai wannan hadisi yana da tsawo kenan amma nan ya takaita a inda ya masa babin sa kawai rawahu abu daud imam abu daud ya rawaito wannan hadisi to a gaskiya ita wannan matsala ta cewa ka sanya wani ya zama wasu da wajen Allah ya shi ne tsalin wajen Allah shi ne abin da yake shari'a ta yadda da shi amma ta fuska daya ne ya zanto wasu ne ta fuskar ya taya ta addu'a amma ba wai ta hanyar wasu da ka ce Allah ba ni kaza dan wani ba a'a babu wani mutum da zaka ce ba ni kaza dan wani dai idan ka ce ya baka kaza dan wani dai biyu ne ko ya zanto cewa Allah bai niyya ba amma saboda wannan ya baka yanzu wani ya san Allah tilas kenan Allah ko fa'ala lima yuridni ba ne sai sai tilas ko ya zanto wannan din yana da wani haƙƙi a cikin al'aurin Allah ba ni kaza dan wane ma'ana Allah ya dauka cikin haƙƙin wani din ya baka wanda kuma babu wannan wa Allah sunan insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura babu inda Allah ya dauka cikin haƙƙin wani ya baka a ce babu yanda za ka ce ba ni kaza dan wane dan Allah ba ne masa tilas ko da ko a cikin mutane wani zai maka ruwa idan ka hada shi da mahaifinsa ko da abokinsa ko ka bi ta kan matarsa za ta sa baki ya baka kaza wannan hukuncin ku na mutane kenan kar ku kwatanta Allah da haka ba a kiyasin Allah akan mutane saboda waɗanda suke da karancin fahimta sai su yi kiyasin Allah akan mutane a cikin gidan duniya ma ana wasu da ballan sana kuma dan Allah sai ayyuka kuma ka kwatanta Allah da mutane kenan ai ba zai kwatanta Allah da mutane an gane ko dan haka duk wanda zaka sanya wasiƙa tsakaninka da Allah to zai zama wasiƙa ne ne ya maka addu'a ya taimaka maka da addu'a kan bukatar ka wajen Allah to kaga a nan wurin sai ya zanto roƙo yayi wajen Allah ya baki ba ya da wani abu a wurin Allah shi ma me roƙo yayi shi Allah ne mai mulkin da daya kuma dama addu'a din ibada ce wato shi ma ya rusuna ma Allah kenan ya nuna talaucin saurin Allah baya da shi Allah ne kadai ne shi to wannan ya halarta ka sa wani amma har kai ka sa wani wasu ba zai yi ba to amma ka sanya Allah wasu ka zuwa wurin wannan wannan kuma babu shi a cikin shari'a babu shi a cikin shari'a wal Allah da wannan hadisin ko da wadansu dalilai daban na shari'ar musulunci a cikin Qur'ani da kuma hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam masu inganci na faɗi wannan saboda mai saboda shi wannan hadisi da ake magana kai wadansu daga cikin manyan malamai sun yi magana kai game da inganci ko rashin ingancin sa amma su nasarar dina Albani su Sheikh Suhaib al-Arnau duk suna magana kan cewa in an bukuna ɗin hadisin bai tabbata zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ma'anar hadisin abin da ya kunsa ta tabbata cikin dalilai na shari'ar musulunci a cikin littafin Allah da kuma hadisan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam inda an gane ku fihi masail cikin wannan babu akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko al-inkaru ala man qala nastakfi'u billahi alayk inkari bisa ga dukkan mutumin da yake cewa nastakfi'u billahi alayka wato muna sanya Allah ya zanto wasu mu akan ka muna sanya Allah ya zanto macicin mu a wurinka wato ya nemo mana wani alfarma wurinka asaniya na biyu تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة canjawar fuskawar annabi irin canjawar da har sai da gane haka aurin sahabbansa الثالثة مسألة أكو أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله bai yi masa inkarin na tasbi bika Allah muna sanya ka wasuɗa a wurin Allah ba annabi masa inkarin wannan ba tunda ana sanya annabi zan zanto a wurin Allah ta hanyar roki Allah bukata kamar yadda ya tabbata hadisi istisqa ta wata hanyar daban a cikin bukari wanda yake nuna wani balarabin kauye ya shigo annabi na hudubar juma'a ya kawo karan cewa a gari ana fari annabi daga hannu ya addu'a kafin ya soke hannunsa hadiri ya kankama sannan aka aka ruwa ya sauka har aka yi mako guda ana ruwa الرابعة مسألة هدوء التنبيه على ala سبحان الله wato fadakarwa dangane da fasaran subhanallahi ma'ana kamar annabi na masa inkari ne sai ke tawo mai kalmar subhanallahi lokacin da duk ya al'amari wanda yiwuwar abin ya bashi mamakin ya aka aka kaza sai yi tasbihi wato kamar abin da wancan mutumin da yayi na kasa ne ga Allah sai yake yin tasbihi dan tsakake Allah الخامسة مسألة بير أن المسلمين يسألون الاستسقاء مسلمين نائية wato addu'a ta neman من da fari. a ce wani ku taimaka mana da addu'a Allah sai Allah kawo ruwa wato wani addu'a wani addu'a wannan babu laifi babu ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam himat tauhid wa saddihi turuka shirki wannan babu makamancin sa ya gabata a baya babu ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wa sallam himat tauhid babu wanda ya kunshi ma jaa irin abin da ya zo na dalilai na shari'a fi himayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin irin kariyar da annabi sallallahu alaihi minti Allah tabbata gare shi ke bayarwa kuma tauhid da katangar tauhidi da iyakar tauhidi irin kariya da annabi ke bayarwa da katangar tauhidi kar a rusa ta wa saddihi furqa shirki da yadda annabi ke toke furqa shirki dukkan waɗansu hanyoyi na shirka ma'ana a cikin rayuwar annabi mu'amalarsa da sahabbansa babu yanda za a yi ya ga wata hanya wani aiki ko wata magana ta baki da yinta zai iya dawo ta kawo cikas wajen kamala tauhidi face sai annabi ya faɗa da haka yana kokarin toshe kowace irin kafa ta shirka ke an abdullahi bin shakir radiyallahu anhu qal in talaktu fi wafd bani amir ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyiduna fa qala sayyidullah tabaraka wa ta'ala qulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna fawdan fa bi qawlikum aw ba'di qawlikum ولا يستجرينكم الشيطان رواه ابو داود بسند جيد عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنكر ولد عبد الله بن الشخير الله تعالى قال الداغر قال انطلقت في وفد بني عامر لا تفي أتكن wato taron mutanen nan na kabilan banu amir waf wato shine wato kamar matafiya gungun matafiya ila rasulillah waɗanda suka taho wato gungun matafiya da suka haɗa kai dan cimma wata manufa guda ɗaya a tafiyar su da suka zo zuwa ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qulna da muka zo sai muka ce da annabi anta sayyiduna kai ne shugaban mu fa kana sai annabi ce as-sayyidullah shugaba Allah kenan ni ba ni ne shugaban ku ba as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala amma idan wato da suka ce an ta Sayyidu na kai ne shugaban mu sai annabi ya mayar da martani yace as-sayyidullah wato kaga akwai bambanci tsakanin kalmar su da kalmarsa. Eh. da sai ya ce musu sayyidukumullah amma sai ce as-sayyidullah ya kawo alif da lam cikin kalmar as-sayyid ne suka ce karkashin wannan zaka samu fa'ida ce fa'ida ta farko as-sayyid annabi ya shigar da alif da lam dan ya nuna as-siyadatu mutlaqa shugabanci na dindindin na gaba daya mai shi ne Allah eh. an gane ku. wannan na farko kenan abu na biyu bai ce musu sayyidukum ba Allahu dan da ya ce haka sai ya zanto shugabancin Allah kawai ya tafi waɗannan mutanen ne da haka sai ba su mutlaka as-sayyidu Allah tabaaraka wa ta'ala shugaba mallakin komai gaba ɗaya shine Allah ta'ala wato wannan kuma na nuna mana cewa as-sayyid suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku to amma menene bambancin wannan da hadisin bukhari wanda manzon Allah ke cewa ana sayyidu waladi adama wala fata ni ne shugaban yan adam gaba ɗaya ba tare da alfahari ba akwai bambanci tsakanin wannan da wancan fasar da malamai ke wancan shine shugaban yan adam gaba ɗaya a ranar tashin kiyama wato kamar shugabancin ya ta kai da ne da ranar tashin kiyama an fahimta ku amma a nan duniya ko da cewa shi ne mafificin kowa sallallahu alaihi wa sallam amma bai yi zamani da dukkan mutanen ba ya samu damar shugabanta su lokaci guda amma a ranar tashin kiyama fa yau mai jama'a kuma yau mai jama'a ke a za mu jama'a jama'anakum wal awwali a lokacin nan shugaba ne ki da yake kwanto wata rana wannan na farko kenan na biyu kuma ya bayyana abin da yasa ya samu shugabancin shine babban ceton da dukkan annabawa suka ja baya ba za su iya ba shine an fahimta ku to wannan shi ne a wancan babin kenan na biyu kuma a can gurin ne ya faɗa da kansa amma mun kuma bai mana izini mu faɗa ba ko ba haka ba yana da dama ce shi huwa sayyid amma kai ko ba za ka ce shi sayyid bari sai in shi yayi maka mai yayi maka izini in bai maka izini ko ba za ka faɗa idan ka faɗa da umarnin wa ka faɗa Allah ne yake ka faɗa manzo Allah sai ka faɗa to kaga dan ne ba da Allah ba idan aka me yasa kake cewa annabi as-sayyid kana neman lada ka kafin fadan al-sayyid sai ka ce eh, ina neman lada dan ba zan ce bana sallada ko ba haka ba kana neman lada to kana neman lada ya zama ibada kenan ibada ko ba a faru sai da me sai da nabi dan haka ba za ka kafa hujja ba da hadisin bukari ka ce idan ka tunda annabi ya ce ana sayyidu wa adam in na zan salati sai ce allahumma salli ala sayyidina muhammad da ce a kai kuskure a ce shine ya faɗa wa kansa amma mu da yazo zai koya mana salati da ce mu sayyidina ba take furo qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid haka ya faɗa mana bai kawo kalmar siyada ba a cikin dukkan ruwayoyin hadisin da ya koyar da salati duk hadisin da kaga an ce Allahumma salli ala sayyidina a ciki to inda ne ba daga annabi ba ba da asali daga annabi in ba bai zama mawdu'i ba duk hadisin da annabi koyar da salati zaka ga Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali to menene hikimar annabi shi ya faɗa mu kuma bai mana umarni mu faɗa ba saboda kalmar as-sayyid din tana da fadin ma'anar da ta iya daukan ma'anar ubangiji ta'ala yayi haka dan ya toshe tafashirka saboda kar wani ya faɗe ta ya kudurci kamilar ma'anarta kuma gashi ya jingina wa annabi ta kuma ya ɗauki sufar Allah ya ba annabi ne ya zama sirri kun fahimta ko amma shi annabi in zai faɗa shin dan Allah akwai wanda zai tsammanin annabi zai nufaci irin ma'anarta da take aiki game da ubangiji shi take ma'ana kansa ha ta an kuna kadalika sallallahu alaihi wasallam bal huwa abadan nas annal ikraki billahi subhanahu wa ta'ala ya fi kowa jin tsoron Allah ya fi kowa sanin girman Allah ya fi kowa sanin me ya dace a jingina ma Allah ne ba za a jingina masa da haka babu yadda za a yi ya faɗe ta yana nufatan wannan dan furkushin ma annabi ne ya shafa ubangiji wa kansa ba yadda za a yi haka amma cikin mu mutane an ba mu izini mu faɗa to kaga za a samu waɗanda suke da zahilci za a samu masu guluwi za a samu masu kaza wanda wannan na iya jansu su nufaci cikakkiyar ma'anar ta cikin jingina ma annabi ya ga su kai wannan ne shine walwala da malamai suke game da wannan kalmar dan haka lokacin da suka ce anta sayyiduna kai ne shugaban mu fa sai annabi ce as ta tabaaraka wa ta'ala as-sayyid shine Allah subhanahu wa ta'ala kulna Abdullahi bin Sakir ce sai muka sake cewa wa afdaluna fadlan kai ne mafificin mu ta fuskar falala wa a'zamuna faulan kai ne mafi girman rabo cikin mu ko wadata cikin mu a asawul yana zuwa da ma'anar wadata albina kenan sannan asawul yana zuwa da ma'anar al'azama Allah ta wa nufin lam yusufi kun fawlan an yanki al-mu'minatu mu'minat فمما ya ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا wanda bai samu wadata ba wajen auren ya to shikenan sai zai samu kuyanda ya aura in baya da sadakin wa mimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat wallahu ana bi imanikum amma at-tawr da ma'anar azama ko girma ko karfi shine yake cewa ghadir zambi wa qabil tawb shadid al-iqab tawr la ilaha illa hu ilayhi al-masir da suka ce wa azamu na tawlan ne mafi girman mu wajen wadata fakana sai manzon Allah ce qulu bi qawlikum ku dai ku faɗi maganar ku aw ba'd qawlikum ko wani sashi na maganar ku ma'ana wannan maganar ta yi girma da kun fadar da ta magare ne ya isa wala yanda kuma shaytan kada sai dan ya kautar da ku da kan tafarki kada sai dan ya halakar da ku wannan hadisi rawahu abu daud bi sanadin sahih bi sanadin jayyid wato abu daud ya rawato shi da sanadi jayyid hadisi ne sahih wa an anas رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله أنا محمد بن عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد a wannan hadisi na Anas dan Malik waɗansu mutane suka zo wajen manzo Allah suka ce ya Rasulullah ya manzo Allah ya khairana wa bana khairina ya mafi alherinmu dan mafi alherinmu wa sayyidana wa bana sayyidina ya shugaban mu dan shugaban mu sai manzon Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane qulu bi qawlikum ko dai ku faɗi wata maganar ta ku ba wannan ba wala yastahawiyannakum shaytan kace danya fizge ku daga kan farkin shari'a ya halakar da ku ana muhammad ibn abdullah wa rasuluhu ni muhammad ne dan abdullahi kuma ni manzon Allah ne ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati ba na so ku dauka kani sama da matsayina allati anzalani Allah azza wa jalla Wadda Allah ya saukar da ni akai menene mutuncin da Allah ya saukar da shi akai cewa shi abdullahi ne rasulullahi abdullahi ne rasulullahi dan haka duk inda Allah ya saffa idan Allah zai siffanta annabi a wuri mafi girma sai siffanta shi da siffar ab. dan ya nuna abu guda biyu na farko dai duk girman da yake da shi yana nan a matsayin sa na bai wuce abdu ba na biyu kuma lallai ya fi kowa tun daga shi ya kawo wannan matsayin ya fi kowa cikin halitta dan din girma dai ba kamar a ce a baka qur'ani dan qur'ani littafin da kowanne girma kenan dan haka lallai duk wanda zai rike kuma ya fi kowa girma cikin mutane wannan shine mafi girman littattafai gaba daya a cikin sa ga sura daya wadda ba a saukar cikin a taura ko linjila ko ma wanda littafi ko tabbacin ta bai suratul fatiha tabarru masani da Allah ke cewa da na ka sama amina masani wal qur'an al-azim to na kuma shi qur'anin gaba daya nan kuma ga isra'i da ake da isra'i da ake da shi ma an kai wurin da ba wani wanda yake domin dukkan annabawa ya same su ne tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta bakwai da ya wuce sama da sama ta bakwai kuma ya nan gurin ba wani annabi duk suna ta hukunta gaba ɗaya ya riga ya wuce matsayin su kuma sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi har sai inda ya ji motsin ya ji motsin alƙalamin rubutu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan babban matsayi ne da kila mai karancin fahimta ya dauka tun da an yi haka to ne yanzu ya wuce a sa masa abu ya kamata a bashi wani abu da Allah zai kawo labari sai ce subhanallazi asra bi abdi ai da Allah ya gada mazan ita subhanallazi asra bi rasulihi subhanallazi asra bi nabiyhi bi khalilihi duk zai iya faɗin haka kuma ma'anar ta zauna subhanallazi asra bi muhammadin kuma duk ma'anar ta zauna amma duk waɗannan kalmomi ba su kai ma'anar da ake so a tabbatar ba cikin ne bi abdihi yasa sai a kawo kalmar abdi ha kuma alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja haka tabaraka alladhi nazala furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadira duk ko ina ana kawo kalmar abdu dan annuna yana nan a matsayin sa na abdullahi sannan kuma shi rasulullahi to sai manzo Allah ce bana so ku daga ni sama da matsayin da Allah ya bani abdullahi ne rasulullahi ne wannan shi yafi so mutum ya faɗa shi yasa duk inda aka kawo kalmar shahada ko an kawo rukuni ta musulunci da an kawo kalmar shahada ko rukunin musulunci da a zana kalmar shahada da farko wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga ne tabbatar annabi muhammad abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne ko manzon Allah ne an ce bawan Allah dan mai da martani ga masu ne suna kai shi matsayin Allah an ce kuma rasulullahi manzon Allah dan mai da martani ga masu wulakanta suna cewa shi ba manzo bane ba wanda zai shi ba duka guda biyu an mai da martani da su cikin kalmomi kawai abdullahi rasulullahi to wannan shi manzon Allah ya suka ce masa sama da komai wannan hadisi rawahu nasai bi sanadin jayyid imam an-nasa'i ya rawaito shi da sanadin jayyid wa akhrajahu ahmad wa huwa sahih kuma imam ahmad ya rawaito shi hadisi ne sahihi yi masail a wannan babu akwai matsaloli al'ula ta farko ta hadirin min al-ghuluwi hana mutane shi ne wuce gona da iri A na bagi an ما kola man يقول من da له أنت سيدنا abin da ya dace mutum ya faɗa idan an ce da shi an anta sayyiduna shi ma sai ya ce me as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala as mas'ala ta uku qawluhu wa la yastadri kuma shaytan da annabi kan kada ɗan ya halakar da ku ko ya sai ya halakar da ku ko ya zamar da ku daga tafarki ma annahum lam yaqulu illa al-haqqa tare da cewa abinda suka faɗa gaske ne amma gaske din a cikin sa wani na iya ribatan kalmar ribata ma'ana wanda take mara kyau kuma in an jingina wa annabi ita da ma'anar wani abu da shafi Allah an rabi'a mas'ala ta hudu ta karshe qawluhu ma uhibbu an tarfa'u li fawqa manzilati manzo Allah ce ba na son ku dauka ni sama da matsayina da Allah ya ajiye Ka da mun sai rabin darasi ne yau wannan cikon darasin da ya wuce kenan abinda muka faɗa zama dai Allah ya bamu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya yafe mana rana ta yau insha Allah za mu sauke wannan ba bani baki na wannan babu lafiya Allah ka roƙa bisa ya sa wancan ya baka amma wanda muka hana cikin karatu ka sa wato kamar kana roƙon wancan amma ka sanya Allah bukatar ba a wurin Allah kake yi bake da wurin wancan mutumin kake yanzu kuma wannan wurin Allah ne kake gabatar da bukatar ka dan shi kadai ne zai iya sa wancan nan ko da wancan din ya kallare in Allah ya ga dama ya karkato maka zuciyarsa kaga da da wancan kenan wannan shi wai shi ne yace idan ya aikata kaza kar Allah ya gafarta masa sai daga baya kuma sai ya ce ya zo aikata wannan abu ya zai kenan na farko dai irin waɗannan maganganu za ka yi jin su mutane ko alama bai dace ba mutum ma ya da hankali ramar ubangiji kamar wani abu na duniya ka kasance da na ubangiji ko mutum ya idan idan ya kaza kar Allah ya masa gafara Allah habba akwai jahilci kwarai da gaske cikin wannan magana